ya karanta fatiha salatul fati uku uku fatiha salatul fati uku uku Thank you. うん、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 ma fi samawati duk abin da yake sama na mala'iku da rauhanai da duk komai da komai da yake sama kuma filar da duk abin da yake ƙasa na mala'iku da mutane da aljanu da sauran halittan allah da suke ƙasa dukkansu yi sabbi hulillahi suna tsarkake allah suna tsarkake allah wa in min shay'in illa sabbi hulillahi komi ma yana tasbihi wa allah komi lahul mulku wa hamdu dukkan mulki ya tabbata gare shi wa lahul hamdu dukkan godiya ta tabbata gare domin wani ya yi maka alheri ka yi masa godiya alherin daga allah ne wanda ya aiko maka da wannan abin ya biyo ta hannun wannan bawan allah dukkan godiya ta tabbata ga allah kowa shi allah kadirun mai iko ne ala kulli shayin akan dukkan abin da ya ga daman yi wannan sura ita ce sura ta 63 a ƙur'ani ita ce sura ta 63 wato gurgurin shekarun manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama shi ya za aka ce mata suratu taqabu ne wato sunan sura ah, kamunga wato tagabun ne kasuwa ta ci mutum ya rasa riba ya rasa kudi to idan an je lahira kafurai allah ya shirya musu gidaje a aljanna da komai na aljanna da sun yi imani to da nasu da muminai kuma nasu duk sai muminai su gaje nasu din nan su hada da nasu a bar su kafirai da rukushi su ne tagabu lahul mulku wa lahul hamdu dukkan mulki ya tabbata ga Allah dukkan godiya ta tabbata gare shi subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi ne mai iko a duk abin da ya ga damar yi هو خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وشي الله وندا ake tsarkake shi ما nan ملكي ما mabucin بوديا دينا huwa shine allazi khalaqakum ya halicce ku ya ku bayin Allah wa minkum kafirun wa minkum mu'min ya kasa ku kashi biyu waɗansu da can ma ya riga ya kaddara ko ba sun kira su zuwa ga musulunci ba za su musulunta ba waɗansu kuma Allah ya kaddara za su tafi akan fidira fidratan lahi lati fadara nasu alaiha gabatar da kafirai nan akan musulmi lura da yawan kafiran ne a duniya walakin na aksarar nasi layu minun ba kalilan mayu minun shi za aka gabatar da kafirai kamun a faɗi mummune wallahu shi allah basirun mai gani ne ima ta amadu da abin da kuke aikatawa خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير yadda ya halicce ku wajen adam waɗansu kabare waɗansu muminai da ikonsa da ganin damansa to haka halakar samawa ta walar da bilhaƙi shi ya halici zammai shi ya halici kasai duka bilhaƙi da gaskiya ba don wasa ba tunda an halici sammai da gaskiya an halici kasai da gaskiya ba don wasa ba mu kuma an kawo mu nan don ibada bai kamata mu ko mu yi wasa tsakanin sama da ƙasa muna wasa ba ya kamata ko ya waje ba mu yi ibada wasauwarakun allah ya suranta ku kyakkyawar sura fi sani takwimin a cikin tsayuwa mai kyau ba a sunkuye kamar dabba ba ba da jan gindi kamar waɗansu dabbobi ba ɗan adam ne yake da sura mai kyau kansa yana sama ƙirjinsa yana ƙasa da kan cikinsa yana ƙasa da ƙirjin sannan ga ƙafafu a tsaye ga hannaye a cikin wannan suran ne allah ya kawo mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya ya yi shekara 63 sallallahu alaihi wasallam fadagar samawa tuwarar da bilhaƙi wa sauwarakun ya suranta ku wa ahsana suwarakun ya kyauta suran naku ya san ita min المسير مكوما إليه زواج الله Allah ne duk abin da يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون عليم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تولنون والله عليم بذات الصدور ubangiji tabaraka ta'ala yana sane da duk abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa duka a gaba gare shi yake kai ko abin da kake kunshe da shi a cikin zuciya baka faɗa ba Allah ya riga ya san shi tun baka faɗa ba ya lau ma fi samawa to ya san duk abubuwan da suke sama da abubuwan sai suke ƙasa ku ya rabu ya san matu sirruna abin da kuke boyewa wa ma nuna da abin da bayyana ba wallahi shi Allah alimu masani ne bi zati sudur da abin da irar za su ga kunsa ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم فذاق الوباء فذاقوا وبال ci gaba da kafirci shin labarin abin ya samu kafiran da bai same ku ba azantu da abin ya same su kafiran annabi nuhu sun karyata annabi nuhu sun kafirce masa an halakar da su da wani dufana kafiran annabi hudu sun kafirce masa an halakar da su da iska kafiran annabi salihu sun kafirce masa an halakar da su da tsawa kafiran annabi hudu sun kafirce masa an juye garinsu an kifar a cikin wuta wannan labari duk bai same ku bane har yanzu kuke ta kafirci ba ku bari ba wannan labari ya isa izina da za ku bar kafirci ba shi da amfani ga abin da yake jawowa mai shi ba za ku wayannan kafiran da sun tsantsani ɗanɗani wa ba da amurin musiban al'amarinsu wanda suka yi da kansu Wadahun azabu na azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su banda azabar duniya da aka yi musu azaba daga cikin ruwa su fada cikin wuta da kuma iska da ta ta da su adawa kenan da tsawa da ta harakar da su da kife garinsu da haka yi cikin wuta wanda wannan bayan an je lahira akwai azaba mai raɗi tana jiran kafirai ذلك ذلك أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد labarin yadda yake biyanna wasu kafiran da manzanninsu sukan zo musu da aika daga Allah da bayani da komai bakabaru sai suka kafirce har da wannan bayanin da aka yi musu suka ce wai a basharun ya haduna na kawai allah ɗin ba zai aiko malayiku ba sai ya aiko mutane masu cin abinci su ne za su mana jagora zuwa ga allah mutum ma hanka suke gaya wa annaba duka ma an ta illa basharun misluna kai mutum ne uwan uwanmu ya za ka gaya mana magana allah baka baru wata wallau sai suka gabirce suka juya wa annabawa baya wasaƙan Allah Allah sai ya nuna wadatuwa ga ibadarsu da imaninsu ya nuna wadatuwa ma ga halittarsu gaba ɗaya wallahu shi Allah ganiyun mawadaci ne da zatinsa hamidun abin godewa زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير زعم الذين كفروا sun ريا kowane zamu alkur'ani wato ƙarya ce aka yi mata alkunya aka ce zamu rayawa abinda suka raya su gafare karyar da suka yi suka ji allah yi har abada ba za a tashe su ba bayan mutuwa kuri ya rasu da aka ce musu bali haka ne za a tashe ku da tuba suna lalle za a tashe ku wadda tunabba'unna kuma za a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya wa tashin ku daga mutuwa da kuma tambayar ku ku ba da bayani da kuma yi muku hisabin abin da kuka aikata Yasiru abu ne mai sauki alallah wurin allah آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا bi ma ta'maluna khabir ya ku mutanen makka kafurai ya ku mutanen duniya wanda ba musulmi ba aminu ku yi imani billahi da Allah ya ku kafiran duniya gaba daya Allah yana gaya muku a cikin littafinsa harshen manzonsa aminu ku yi imani aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da wannan babban annurin da muka saukar shi ne alkur'ani wani nurin lazi zarna ku yi imani da wannan babban haske da muka saukar shi ne alkur'ani allah yana kiran kansa annuri allah nuru samawatin rabbi allah yana kiran alkur'ani annur kamar nan wa ne kun nura mubina a wani wuri ah, ku yi imani da allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah wanda yake isar muku da aikan Allah wa nuri allazi anzalna sannan ku yi imani da wannan littafi hasken nan da muka saukar muku wallahi ma ta'maluna khabir Allah masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikata yawma nahum liyawmin jam'i dhalika yawmut أحدكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن بالله أن نكفر عن سيئاته جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها أبدا ذلك الفوز العظيم abin da yake gabanku ya ku mutane kafuran duniya wanda ba ku yadda kun musulunta ba akwai wata babban rana a gabanku tana zuwa yau mai jima'a ranar da allah zai tara ku kowa ya ta cizon ya zagani yana cewa ya hasarati ya asarata ya rukushina na zo zamanin annabi zamanin alkur'ani amma ban yi imani da shi ba ga abin da ya same ni da na yi imani da allah da annabi muhammadu da alkur'ani da wannan abin da ya same ni da bai same ni ba yau mai hukumin yawon jami ranar taro ranar taron sama da ƙasa zalika yawon mutan ne wannan rana ita ce ranar ciza yatsa kowa kasuwa ta ciwo shi idan mutum mumini ne ma zai ciza yatsa ce ina ma da na yi fiye da haka idan mutum kafiri ne ko zai ce ina ma da ban yi wannan kafircin ba kowa sai ya ciza yatsa wa mayyumin billahi dukkan wanda ya yi imani da Allah wa ya ya aikata aiki mai kyau wanda annabi ya zo da shi ya koya wa duniya nurkilu za mu shigar da shi jannatin aljannatai nukaffir za mu gafarta masa zunubansa da suka wuce za mu gafarta masa zunubansa da suka wuce al'islamu ya jubu ma duk mugun aikin da kabiri ya aikata daga ran da ya musulunta shi an rushe wancan yanzu za a soma masa rubutu mai kyau wanda wancan kafircin da ya rushe ba zai cuce shi ba a dukkan sai ya ati za mu kankare masa zunubansa wani rikilu za mu shigar da shi jannati arni aljanna ta dawama ta jirimin ta ji halar naharu wanda ƙorama ta ruwa da ta nono da ta zuma da ta giya waɗannan ƙorami suke gudana a cikin aljanna kuma ba sa ɓata shimfiɗa suna gudana gurgudun bukatan mutane in kana tsaye ma za ka sha in kana zaune ma za ka sha in kana kwance ma za ka sha khalidina za su dawo mafi cikin wannan aljannatai har abada zalika fawzul azim samun wannan aljanna da tsira daga wuta shine babban rabu saboda haka mutane ai mu yi kokari mu yi abin da zai sa mu samu aljanna abin da zai sa mu tserewa wuta tun muna cikin wannan rayuwa aikin mutum shi zai shigar da mutum aljanna amma aikin ba zai iya rike shi a cikin aljanna ya dawo har abada ba me zai rike shi kowane musulmi ka gani ba shi da niyan barin musulunci har abada tun da niyyarsa ba yi niyan barin musulunci har abada tun ya shiga aljanna ku aikinsa ya shiga da shi aljanna zai zauna har abada ba zai fita ba yadda niyyarsa take niyyatul mu'min khairu min amalihi zalika samu haka shine alfawzu babbar rabo al'azimu mai girma والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا خالدين فيها وبئس المصير amma aka san waɗannan wayancan da aka kira su aminu billahi wa rasuli sun amsa sun yi imani da Allah da manzonsa da wannan haske na alkur'ani Karshen su suka shiga aljanna har abada amma waɗanda suka ƙi wallazi na kabaru wa kazzabu suka ƙi karban imani suka kafirce wa kazzabu suka ƙaryata annabawa musamman annabi muhammadu mai Alƙur'ani mai hasken nan ulaika su waɗannan kam ashabun neri ma buta shiga wuta ne na fiha za su dawoma cikin wutar suma wa bisal masiru

ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة دق أبن يفعلون مصيبة أكم متاني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ba zai sauka ba shi musiban sai da izinin Allah kamar yiwuwan billahi duk wanda ya kyakkyawan imani da Allah ya haɗi ƙalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa idan ko zuciya ta riga ta shirya jiki zai bi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb wa la hiya al qalb annabi ya ce akwai wata tsoka jikin dan adam idan ta yi kyau sai ya yi kyau in ta yi muni sai ya yi muni in ba ka san ba ku santa ba ita ce zuciya ita ce zuciya idan mutum ya imani da Allah to imanin nan nasa ya dihim rabbun bi imanihim imanin nan nasa sai ya shiryar da zuciyarsa in ko zuciya ta shiryu gaɓoɓi za su bi wallahu shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai wannan aya da ayar suratul hadidi ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن duk abin da ya same ku yana na rubuce a wurin allah kamun lokacin musibar ma an riga an rubuta an aje kuma an rubuta dalilan da za su kawo musibar wani wuri yana ce ma a saba min musibatin bima ka saba ta yi diku ya ku an kasir shi alkur'ani yana magana wata maganan ana kiranta bisadul mashi'a wata kuma ana kiranta bisadul hikima bisadul mashi'a shine shari'a duk wanda ya kaza za a yi masa kaza duk wanda ya kaza za a yi masa kaza duk wanda ya kaza za a bashi kaza duk wanda ya kaza za a bashi kaza shine bisadul hikima shari'a kenan hakika kuma yadda abun yake rubuce a wurin Allah kamun a halicce mu ma yana rubuce akan haka zai tafi to shine haƙiƙa domin wa amruhu yughayiru al-irada idan amma amru ta'atin ibada ubangiji abin da yake umarni daban abin da yake nufi kuma zai zama daban idan umarninsa ya haɗu da nufinsa nan da nan abu zai faru amuru amru idza da shi an yaqula bai kunu abin ya bada umurni bai mun ya ba da umarni bai kawo nufi ba wato ba irada abin ba zai yiwu ba ya ce ya ayyuhan nasu gudu rabbako ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku to wannan misalul hikima ne ya ku mutane gaba ɗaya ku zo ku bauta wa ubangijinku sai aka ga yawancin mutanen ba su yadda sun musulunta ba ba sun gagara ba ne ikon allah ne ya riga dama ya ajiye musu haka hakan za su yi haka yake rubuce a wurin allah saboda haka idan ka aikata mummunan abu musiba ta same ka sakamakon wannan mummunan abu sai a gaya maka saboda mummunan abun da ka yi ne aka yi maka wannan musiba amma kuma yana rubuce a wurin Allah tun ba yi ka ba za ka zo ka yi wannan kuma za a yi wannan haka yake a wurin Allah ba ma sa'o'in musibatin Allah izinin la don musibar da ta samu ba za ta samu masai da izinin Allah sai Allah ya kawo ta kuma yumin billa duk wanda ya imani da Allah ya yarda da dukkan khidabul mashiya da khidabul hikima din ya yarda dukkansu daga Allah kullum min indillah ko sai Allah shi yadda zuciyarsa wallahi Allah alimun masani ne bi kulli shay shi bawan Allah dai ya dogara da Allah ya tawakkali ya dogara ga Allah kar ya aikata mummuna don Allah ya hana masa ya aikata aiki mai kyau don Allah ya umurce shi idan wani abu ya faru daga baya na sabo ya yi maza maza ya tuba idan wani abu ya faru na bautan Allah ya samu ya yi da yawa ya gode wa Allah Allah ne ya umurce shi da yin haka don ya ba shi lada ya ba shi daraja وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين bayan ce aminu billahi wa rasulihi wan nuri allazi anzalna bayan ka yi imani da Allah imani da manzon Allah imani da alqur'ani to sai ka saurari bayan imanin ka saurari umurnin da za a baka daga Allah shine abin da ya zo cikin alqur'ani da umurnin da za a baka daga manzon Allah shine sunnoni wa di'ullah wa di'ur rasul wa in tawallaytum in kuka ki kuka bada baya wa inna ma da rasulun albaragul gurubin. iyakan abin da yake kan manzon mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama isarwa da yin bayani kuma ya isar muku ya yi bayani wannan bai bar duniya ba sai da ya daga hannu ya ce wa allah allahumma hal ballaktu allah ina ce ka shaida na isar da aikanka kuma annabi ya isar da aika ya yi bayani wanda ya kafurta ya kafurta don kansa ne wanda ya musulunta kuma ya musulunta ne da farlan Allah bayan tawallaitum fa inna ma ala rasulina albalagul mubin iyakan abin da yake wajibi akan annabin mu albalagu isarwa almubinu isarwa mai yin bayani Allahu إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون shi allah nan wanda aka gaya maka komin yanayi masa tasbihi na sama da na ƙasa wanda aka ce shi ne mai mulki shi ne abin godewa wanda aka ce maka shi ne ya yi sama ya yi ƙasa ya yi komai da komai wanda ake kiranka ka zo ka yi imani da shi da annabinsa da ƙur'aninsa mai haske shi ne fa Allah din nan Allahu shi Allah la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai damun da aka bautawa ba Allah ba an bautawa abin banza Allah shi kadai ke bautawa Allahu shi Allah la ilaha babu babu sarkin da ake bautawa ake bauta masa da gaskiya da cancanta illa huwa wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun kenan muminai su dogara da Allah inda su muminai ne wa Allah ba tawakkalu in kuntum muminin in kun muminai ne ku dogara da Allah idan daɗi ya zo daga Allah ya zo ku gode wa Allah ya ƙara muku idan zafi rashin daɗi ya zo maza maza ku tuba daga ku tuba wa Allah Allah ya yaye muku ya ba ku ladan musiba saboda haka ku dogara da Allah kullum shi mumini kullum hankalinsa a kwance idan daɗi ya zo ya san daga inda yake daga allah ne allah ya yi haka don ya masa wa'azi idan daɗi ya zo haka in kuma zafi ya zo ya ce daga allah ne allah ya masa haka don ya masa wa'azi har yanzu duk abin da ya faru dai shi mumini ya riga ya san daga inda yake ya eh, shehu mashi ibrahim yana cewa za kanatil abdaru min malikin mulki fasiyani indi ma ya surru wa ba yuki tun da na riga na san dukkan kaddara daga Allah take zuwa to duk abin da zai samu mutum ya yi kuka da abin da ya sa mutum ya yi murna duk ɗaya ne ni a wurina duk daga Allah suke walallahi fa da tawakkali mu'minu أزواجكم وأولادكم عدوا wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah na Muhammadu sallallahu alaihi inna min azwajikum wa auladikum a cikin wasu daga matanku da wasu daga 'ya'yanku maƙiyanku ne idan mace ta yi wa mutum sababin sabon allah misali matakka da 'ya'yanka su zauna su maka gori kowane gida suna da abincinsu suna da kayan jin daɗinsu amma mu kai kai kenan ka zauna ba ka kawo mana komai haka wannan irin gori har ya sashe shi shiga aikata aikin haramun ko sata ko kwace ko zamba saboda biya wa matan da 'ya'yan bukatar da suke nema to sun zama makiyansa sun buɗa masa hanyar shiga wuta kenan ko kuma suka yi masa abin da zai hana shi bautan allah an ce wasu sahabbai sun yi niyan ƙaura su biya na madina matansu da 'ya'yansu ka taru suka hana su sai da aka yi shekaru ba su samu tafiya madina ba kamun su je madina wanda suka riga su zuwa madina sun zama manyan malamai manyan sahabbai manyan mutane su ko sun zuba san komi ba sai suna zargin matan ga abin da kuka jawo mini ga abin da kuka ga su wani da a bayan musu yanzu ko gashi sun wuce mu Duk da ka hana mu yin kawara da wuri ko ka jawo mana Allah ce ku yafe musu wa tafu wa tasbahu ku yafe musu ku kau da kai gabarin abin da suka yi muku na tsare ku gabarin hijira da wuri wa tarfiru ku musu gafarta musu fa inna allahi allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne yadda allah mai gafara ne mai jin kai ne to mutane masu masu yafewa masu jin kai masu gafara wa mutane in sun musu laifi إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنه أجر عظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة iyaka dai amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da 'ya'yanku fitina ce nan kan ba ce min ba a dukkan dukiya fitina ce dukkan iyalai fitina ne cewa makiya ne kan waɗansu daga cikinsu ne makiya waɗansu ba makiya ba ne amma ta zama wansu fitina dukiya dukkan ta fitina ne kuma iyalai dukkansu fitina ne wata yana manzon allah sallallahu alaihi yana kan mimbari yana hudu ba sai ya ga hassan yana tahowa riga tana da shi ya tashi riga ta da shi ya tashi sai annabi ya sauko ya zo ya ɗauko shi ya ce dama allah ya ce inna ma amwalukum wa wadadukum fitina gashi yaro ya zo ya shigo riga tana da shi yana tashi tana da shi yana tashi ina kan mimbari na sauka na ɗauko shi saboda zamowansa fitina 'ya'yanku da matanku da dukiyoyinku fitina ne gare ku wallahu shi Allah inda hu na azim akwai lada mai girma a gare shi kar ku sa lada mai girma na ya tsere muku saboda bin shawarar 'ya'yanku bin shawaran matanku gaba فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فاتقوا الله ما استطعتم ubangiji ya faɗa a cikin sura ta ali ya yi wallazina nuttakulla haka tuƙetihi ya kuma ne ku ji tsoron allah matukan jin tsoron allah matukan jin tsoron Allah sai abun ya yi wa sahabbai nauyi wa zai iya bauta wa Allah ya ji tsoron Allah har matukan jin tsoron Allah sai Allah ya saukar da sauki ku ji tsoron Allah mastadatun gurgudun ikonku Shi ne malamai suke cewa wannan ayar ta yi nuska wancan amma almuhaƙiƙuna su malaman taƙiƙin ba su ce akwai nuska ba sun ce ai shi ma wanda ya yi da yawa ɗin mastada ne abinda ya ƙiya eh, ne ya yi wanda ya yi kaɗan ɗin ma abinda ya iya ne ya yi, kowanne yana kan mastada ɗin ne kowanne ne kuma ittaƙalla haƙa ta hili a wajensa ya yi wallazi na amin fattakulla mastada wasu ku ji abinda ake gaya muku na wazin alƙur'ani wa in kun ji kuma ku bi abin da aka gaya muku yi ku yi abin da aka ce ku bari ku bari wa an fi ku ba da dukiyarku saboda ɗaukaka kalimar Allah ku same ta a lahira domin in ba ku bayar daga duniya ba in kun ji lahira ba abin da za ku samu amma abin da ka bayar a duniya don Allah Allah zai yawaita shi kowane guda ɗaya ya zama goma ko kowane guda ɗaya mai da shi ɗari bakwai ko kowane guda ɗaya a mai da shi fiye da haka ninkin ba ninkin domin allah ce man ja bil hasanati wa dawashiru amsalha ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama habbatin anbatat sanabil bi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha allah wasi'un alim kuma ya ce ah, ya ce allah zai ninka musu ninkin ba ninkin in kun yi aikin alheri zai ninka muku saboda haka ai ƙoƙari kokari a aikin allah da dukiya in allah ya baka dukiya to ya baka hanyar shiga aljanna da sauri ka taimaki miskinai ka taimaki marayu ka taimaki abin tausayi ka gina makarantu ka gina masallatai duka kuma saboda allah karka sa riya a ciki karka sa ujubi a ciki wa an fi ku khairan lakum yin haka ya fi muku alheri khairan li anfusikum ya fi muku alheri gare ku الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم abin da za ku bayar sadaka din ko taimako din ko ɗaukaka kalmar allah din kamar kun baiwa allah rance ne allah yakan faɗi a bashi rance yakan faɗi haka ne domin jawo hankalin mutane in ba haka ba ai wanda ba shi da abu ne yake neman rance amma dangane gare mu idan mun bai wa allah amma zai saka mana ina za mu ajiye sakamakon lahira a duniya muna da fito na ajiye alherin lahira a duniya ba mu da wurin sawa a sheke na sai dai mun mutu mutarar don duniya ba wurin daukan wannan ladan da za a ba mu ne ko na goma din balle na ɗari bakwai balle wanda aka ninka ninkin ba ninkin hana su yi نفسه فاولئك هم المفلحون duk wanda Allah ya raba shi da rowar zuciya ya sa zuciyarsa tana da kyauta ba ta da rowa wanda Allah ya kiyaye shi rowar zuci ulaika waɗannan mutane kuma su ne wura masu babban rabo man lafazinta mafuradi ne kuma yi yuka shuha nafsihi ulaika kuma humul muflihuna ma man ne mananta jam'i mananta lafazinta ifradi mananta jam'i ulai ka humul muflihun wannan su ne masu babban rabo wanda suka zere wa azaban Allah wanda suka samu aljannar Allah in tuqridu Allah qardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum Allahu shakurun halim in tuqridu Allah in dai kuka wa Allah rance kamar yadda ne ma man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaifu lahu azaban kaseera in tuqridullah qardan ihu da kuma Allah zai ninninka muku abinda kuka bayar din idan ka ba mutum rance ladan da za a baka za a baka goma ne in ka ba mutum sadaka a baka goma amma in rance ne sai a baka goma sha takwas sai aka tambaya manzo Allah yaya mutum wanda aka bayar sadaka goma wanda kuma ya ba da rance sha takwas ya ce sadaka wata ran tana fadawa hannu wanda bai da bukata amma duk wanda ya fito neman rance bukata ce ta fito da shi saboda haka ne na rance ya fi na sadaka ya ga wani miliyun in tukurdullah kardan hasana in ka ba allah rance rance mai kyau yudha'imhu hudakun allah zai ninka muku wannan rance din wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahi Allah shakurun mai yawan godiya ne wa bayansa in sun yi alheri duk wanda ya aikata alheri Allah zai gode masa halimun Allah mai jinkirta hukuma ne ga waɗanda suke sabonsa shi Allah shi ne alimun gaibi masanin abubuwan da suke boye a gare mu shi Allah ba abin da yake boye a gare shi inna Allah la yakhfa ilayhi shay'un da ardi wala fis sama alimul ghaib Allah shi ne masanin abubuwan da suke boye wa shahada da abubuwan da suke bayyane al-aziz ne al-aziz al-aziz mabuwayi mai karya kafirai al-hakim goni mai ajiye shari'a wato kowace sura da cikin sabbohin nan tana da azizul hakim amma wannan ta kawo azizul hakim daga ƙarshe ba daga farko kamar nan sauran surori ba واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود suratu talaki ita ma madaniya ce tana da aya sha biyu tana farawa da haka ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan manzo mai girma za dallaktumun nisa'a in kuka saki mata fadallikuhunna liiddatihinna ku sake su daidai da iddarsu wato ana so ne a saki inda za a saki mace ko da ke Allah baya son a sakan masa baiwarsa a cikin abubuwan da Allah ya halatta duka ba abin da ya halatta ma ya son abun kamar sakin mace ya halatta a saki mace don kar a matsawa bayin Allah amma kuma ba ya son a yi haka ya ce iza laktumun nisa in kuka saki matanku ɗalliku hunna li Ba ku sake su daidai da iddarsu idan mace an sake ta tana haila haramun ne ba kyau amma an bata mata idda to wannan jinin da aka sake ta a ciki za ta yi lissafi da shi ko ba za ta yi lissafi da shi ba to ta so mai yinsa ne ba a sake ta ba kaga wannan lokaci ya wuce na akra haka kuma ta yi wanka aka kwanta da ita ya ka kwanta da ita har yanzu dai ba a zuwa a sake ta bayan an kwanta da ita din don ba a sani ba ko ta samu ciki don kar a tsawaita mata idda a bari in an zaki a ta yi wanka daga haila ba kwanta da ita ba an sake ta to shi ne ɗalagun sunniyun saki kenan na sunna ba bidiyun na bidiya na haila ba cewa za tsallaktumun nisa abin ya faruwa na annabi na wajen ummul na hafsa shi ne zai sa ce za ɗallaktumun laktumun nisa'a don ya ce ya yi wani biyu mutum ɗaya aka faɗi za ɗan laktun kuma jama'a ne in kun saki in kun saki mata ana maganan al'ummarsa ne a kansa shi ake magana amma da al'ummarsa gaba ɗaya ko da yake shi ma ya taɓa samun wannan na saki ɗin ya taɓa sakin umul hafsa sai umaru ya yi ta kuka ya yi ta kuka ce da hakika mu danginmu ba mu da wani abin kirki da muna da wani abin kirki da annai ba zai saki yarmu ba ya yi ta kuka ya yi ta kuka allah ya ji tausayinsa annan jibrilu ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi ita aisha tana ganin jibrilu wani lokaci to sai ta ce jibrilu allah ka gaya wa allah ya gaya wa annabi ya mai da hafsa jibrilu ka gaya wa allah ya gaya wa annabi ya mai da hafsa jibrilu ya gaya wa allah allah sai ya kara mata ma darajoji ya rasulullah ka mai da hafsa inna ha sawwamatun qawwamatun ita mace ce wanda take yawan azumin ta dawwa wanda take yawan sallan nafila ba ambaci umaru ba ita aka ambaci halayenta na gargari ita mai yawan azumi ce na tadawwa ita mai yawan sallah ne na nafila to mutane su yawan ta azumi su yawan ta sallah don Allah ya yabe su irin wannan yabo ya ishe ka darajar matan manzon Allah daga fadan Allah fa aka aiko aka ce an annabi ya bi kwanta wanda suke rena matan manzon Allah to Allah wane ne ubansa zai saki uwarsa Allah ya aiko ya mai da ita ba wanda ya sa ashe darajar ta ya fi darajar kowace mace kamar yadda Allah ya faɗa lastunna ka ahadin minan nisa'i ya ku matan manzon Allah ba kwa yin daidai da kowace mace a duniya mutum yana musulmi yana sallah amma yana yin maganganu marasa kyau game da matan manzon Allah umar min Aisha ko umar min Hafsa hakika yayi babban laifi domin allah ya ce ba wata mace mai daraja duk duniya kamar matan manzon allastun na ka ahadin minan nisa ini ta gato ya ishe ga dai allah da kansa ya yi aiko jibrilu ya gaya wa manzon allah ya dawo da hafsa ita mai yawan sallah ce mai yawan azumi ce saboda haka a kiyaye darajojin matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu'minin a kiyaye kuma darajojin sahabbai domin su ummatul mu'minina in ka soke ta to ta zama ba uwarka ba in ta zama ba uwarka ba kai ba mu'mini ne kenan in dai ka soke Aisha to ba uwarka ce. in ka soke Hafsa to ba uwarka ce. in ko waɗannan suka zama ba uwarka ba kai ba mu'mini ne don su ummatul mu'minina ne saboda haka mutane su kiyaye bala'o'i na rena wasu sahabbai da rena wasu iyalan manzon Allah Da za da laktumun nisa'a faɗallibu hunna ko sake su da iddatihinna daidai da lokacin farawan iddarsu wannan ku ya faru ga abdullah umar ibn umar wanda yake dalilin saukan wannan sura kenan suratul nisa'i saura abdullah ibn umar ya saki matarsa tana haila ya gaya wa sayyidina umaru sayyidina umaru ya gaya wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam rajiha ya mai da ita ya mai da sai ta yi tsarki ya mai da ita sai ta yi tsarki to daga nan ne aka hana mutum ba zai saki mace tana haila ba ba zai saki mace bayan ya taba ta ba duk za a jawo mata idda ya tsawo fadar likuna lidda da asur idda ku kidaye iddan mata akwai mata masu yin idda da wata uku su ne 'yan matan da ba su taba yin haila ba da matan da suka wuce haila wata uku uku suke yi kamar yadda zai zo cikin wannan surar wanda suke yin haila kuma wani mutallaka ce ta rabbas na biyan musu na salasa da kuru'in wato jini uku in sun ga jini uku to idda ta kare masu ciki kuma kuma yadda zai zo cikin wannan sura da ta haifi cikinta ko ta yi bari iddata ta ƙare ko iddar mutuwa ko su sake kulla harabbaku yi tsoron allah ubangijinku ah, la buyu min hinna. kada mutum ya saki mace ya kore ta daga gidansa allah ya hana ku bar ɗakunan dakunan su ne har da su gama idda ɗakunan naku ne amma fa nasu ne in ji allah kar ku da su daga cikin ɗakunansu kar ka tsaya kana magana kana ce ko ma gidan ubanki ai ba gidan ubanki ko ma gidan ubanki wannan ba mutumin kirki bane mai yin haka basu su zauna har lokacin idda ta ƙare watakila allah zai jefa soyayya sabuwa a zuciyar mijin ya jefa soyayya sabuwa a zuciyar matar su sulhunta tunda tana gidan la tukurjuhunna min buyutihinna wala ya kurunya su kuma ba za su fita ba kar ku kore su fita su kuma ba za a bari su fita ba illa an ya ti na fahisha da mu bayyanati ba za ku fidda su ba sai dai sun zo da wani mummunan abu bayyananne ko tana zagin surkuwarta ko tana zagin yan uwan mijinta tana neman faɗa da su ko tana nuna alaman tana son lalata to irin waɗannan za su a sallame ta ta bar gidan ko kuma in ta yawanta ta ce za ta fita zai abar da ta fita illa in faji da waina wa hududullah wayanna abubuwan da aka lissafa duka haddodi ne na Allah wato iyakoki ne na Allah wanda Allah ya aji a kiyaye su wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare iyakokin Allah fa gazzalama nafsahu hakika ya zalunci kansa فتلك da الله ومن يتعد da الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله da بعد ذلك Ka كاجي ta gidan baka sani ba da ko Allah da ikonsa ko zai kawo wani sabon al'amari na tunani da jimami cewa ya sake ta din nan mai yasa don abu kaza kawai ya sake ta bai san irin wanda zai samo ba ita kuma ta ce to ni na yi masa kaza don kaza ya sake ni ya mai da ni dai ba zan sake masa irin wannan ba sai ku sulhunta a gida la ta rila la yi hudu zuba da zalika amra Allah yi mana gafara Allah ji Allah ji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 وأقيموا الشهادة لله ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ubangiji subhanahu ta'ala ya ce in an saki mata a bar su a ɗakunan su kar a fidda su kar a bari kuma su fita sai dai wani abu in ya faru kaman ko ta aikata laifi na zina ko kuma rashin zaman lafiya da surukai da zage-zagensu da ta da hankali da wani abu to wannan sai a bata ta fita ko kuma a fitar da ita abin da ya sa aka je ta zauna a gida watakila ubangiji zai kawo wani sabon lamari ba da zalika amuran bayan an rabu din lamarin ne ko allah zai sa mijin soyayyar matar da nadaman sakinta allah zai sa matar kuma soyayyar mijin da na batan da nadaman eh, an sake ta to bai zabaran na ajalahunna idan ajalinsu ya kai wato ajalin idda bai zabaran na ajalahunna fa amsiku hunna bi ma'rufi na fari hunna bi marufi idan iddan ya kusan cika to ku rike su kyakkyawa riko wato kuma da su kenan ko kuma ku sake su saki mai kyau idan dai kamar yadda zo a bakara mata masu yin jinin haila su ganin jini guda biyu a nan kuma karamar sura ta nisa yana sahabbai sun tambaya an gaya mana idan masu ganin jini to wanda ba sa ganin jini fa da masu ciki sai aka saukar da wannan ayoyi da za mu karanta a wannan tsura cewa su wanda ba su taba yin haila ba ba su soma yi ba tukuna wata uku ne inda su wanda kuma suka yi suka bari suka yi ritaya daga haila din su kuma har yanzu wata uku mai ciki kuma in ta aihu to ta gama iddanta ko iddan saki ne ko iddan wafati ne wato ko ta kaba ne ta gama kenan in ta aihu ko ta yi bari to shi ne allah ke jawo hankalin mazaje matukar tana gidanka kamun iddanta kare in ka yi shawarar dawo da ita kana da iko ka dawo da ita dama tana cikin gidanka in allah ya dawo maka da soyayyarta Eh, idan kuma rabuwan za a yi sai a rabu ba su kuna marufin da musu kyakkyawar riko wa ashiru hunna bil ma'ruf wa in mu hunna wa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan kathira aw fariqu hunna ko kuma ya rabuwa din bi ma'rufin nan ma kyakkyawar rabuwa ba yadda ake cewa dutse hannu riga ba wato kai mata wani alheri wanda zai nuna mata ma har ta ce ko ka kayi nadaman sakinta ne alal musi kadruhu wa al muktir kadruhu in kana da dama kai mata alheri mai yawa in kuma ba ka da dama kai mata alheri gwargwadon karfinka wa shi wa zawai adilin minkum idan za ku mai da su sai ku samu mazaje guda biyu musulmi adilai su yi shaida kun mai da su wato an yi riki kenan idan idda ta riga ta kare aka yi tunanin komawanta sai a sake ɗaura aure ko kuma auren ya mutu gaban alkali sai an sake ɗaura aure amma in gida ne aka rabu ba a maganan kotu kuma idda ba ta gare ba sai a mai da ita kawai a sa shaidu guda biyu sannan kuma a in za a rabu ma sai a kafa shaida an rabu din saboda kowa ya gane yanzu dai ba a tare ba ta da miji ita ba zawara ce a cikin ƙur'ani duka ba wurin da aka ce in za a ɗaura aure a kafa shaida amma in za a rabu a kafa shaida to daga nan ne aka gane ashe wurin auren ma shi ne ma ya kamata a kafa shaida a kansa amma a cikin hadisi an nuna wala nika illa bi waliyin wa sadaqin ko maharin wa shahadat wa shahadatai da masu shaida mutum biyu adilai a kafa shaida dai an mayar da ita ko ku a kafa shaida an rabu da ita shaidu kuma adilai mazaje guda biyu domin mata ba a sa su cikin shaidan abin da ya shafi aure ko abin da ya shafi jini kisan kai ba sa shaida a wurin sai dai rikici irin na mata irin na ɗaki wanda mazaje ba sa iya ganin abun to su za a sa su duba su ba da shaida waƙi mu shahadata lillahi ku kuma su ba da shaidan nan ku ba da shaidan saboda allah ba tare da ƙarawa ko ragewa ko canjawa ba saboda kana son mutum kai yi masa yadda zai samu jin daɗi ko kuma ba ka son mutum kai yi masa shaida yadda ba zai ji daɗi ba a yi shaidan dai saboda Allah ya yi wallazi na amanu kunu kawwami na bilkis da shahada lillahi walau ala an fusi kuma a bilwali ne wani ƙarfi in ya kun gani ya nau faƙiran fallahu a wani bihima wala tattabi lawi an ta'adilu wa in taru autu urdu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ubangiji ya ce shaida in ta kama ku muminai ku yi shaida saboda allah ko a kanku ne abin laifin ya faru a kanku ka faɗa saboda allah ka ce lalle an aikata kuma shanin shaidan an aikata ka ce ka aikata ka yi itirafi saboda imaninka ko kuma babanka ne ya yi laifin ka faɗa saboda allah ko mamanka ce ka faɗa saboda allah ko ‘ya'yanka ko matanka ko dangi makusata ko mai kuɗi ne kai mashaida saboda Allah ba saboda kuɗinsa ba ko kuma miskini ne kai shaida saboda Allah karkace to yanzu in na shaida ga yanzu ma yadda gidansa yake yanzu na ba da wannan shaida an ɗaure shi yaya gidansa zai zama bari in rufe shaidar to baka kyauta ba shaida saboda Allah za ka bar Allah ya fi ka tausayi وأجهدوا ذا عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم wannan karatu da karanta muku na haddodin Allah yu'azu bihi man yi yu'minu billahi wa yawmil akhir ana ana wa'aztan dukkan mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ne don ya aiki da wannan umurni na Allah kuma gillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya jallahu makarajan Allah zai بسم الله ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ku ji tsoron Allah in kun tsoron Allah Allah zai muku mafita a cikin kowane kunshi kowace damuwa in dai ka ji tsoron Allah Allah zai fidda kai daga cikin damuwar kai dai ka ji tsoron Allah ma ji tsoron Allah kuma kamar yadda muke faɗa kullum ba yadda kake jin tsoron takobi ko bindiga ko talauci ko ciwo ko mummuna abuwa a ka ji tsoron allah abinda ya ce ka yi ka ji tsoronsa ka yi shi abinda ya ce ka bari ka ji tsoron allah ka bashi shi shi ne manan tsoron allah wayar zugumin haisu la ya tazib idan mutum ya ji tsoron allah bayan allah ya A fidda shi daga cikin kowace irin damuwa zai ma ba shi arziki ta inda bai sani ba akwai hadisin malikun ashiyayi wato wanda aka kama ɗansa da aka kama ɗansa ya kawo kukan an kama masa ɗansa kuma ya kuka wa manzan Allah matsuwa annabi ya ce ka je ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kuma ka yawanta faɗin la haula la quwwata illa billah la haula la quwwata illa billah al-azim ya je ya ci gaba da tsoron allah ɗin da wannan addu'ar kazam sai shi ainihin dan nasa da aka kama sai wanda suka kama sai suka rafkana da suka rafkana sai ya tashi ya koro dabbobinsu ya zo da su gida shi kenan ga ɗansa ya dawo ga ganima ya kawo duk saboda bin umarnin manzon allah na jin tsoron allah kuma da yin wannan addu'a ومن يتوكل على الله فهو حسبه دو وند يدوغر ده الله to Allah ya isan masa ومن يتوكل على الله دو وند ya dogara da Allah Allah ya isan masa kada ka dogara da kudin bankinka kada ka dogara da albashinka kada ka dogara da sito naka kada ka dogara da rumbunka yana cike a'a ka dogara da Allah Allah shi ne mai komai shi ne mai baka komai shi ne zai tsaya maka cikin komai shi ne mai iko duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa manan dogara da Allah kuma zuciyarka ka san Allah shi kadai ne yake yin abu shi ne kadai yake hana yin abu da duniya ga baki ɗaya za ta taru akan za ta baka wani abu idan ta baka Allah ne ya rubuta tuntuni za a baka amma in Allah bai rubuta za ka samu ba ba za su iya baka ba dukkan duniyar in ko duk duniya ta taru za ta yi maka wani sharri in Allah bai rubuta sharrin zai same ka ba ba zai same ka ba Allah ya riga ya yi komai ya gama rubutun ma da aka yi har ya riga ya argalman sun bushe amma ya tawakkal Allah fa hasbu inna Allah sani Allah baligu namrahu wato mai isar da lamarinsa ah, zuwa ga yadda ya ga dama yadda ya ga dama ke gudanar da lamarinsa abinda ya kaddara ne mai yiwuwa kad lawa hakika allah ya sanya da kulli shayin kadaran kowane abu allah ya masa lokaci da iyaka والله فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة يتوكل على الله فهو حسبه الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسن من من المهيد من نسائكم wa'annan <coughs> mata da suka yi ɗebe tsammanin haila domin haila kure ne na yin ‘ya'ya idan an daina yin haila to an daina yin ‘ya'yan kenan idan dai mace ta daina yin haila to iddata ba kamar iddan masu haila ba ne sai ta koma wata uku in tabtun fa idan an yi shakka kuma akwai ciki ko ba ciki sai a dakata an dakata wata tara ba a ga jini ba sannan kuma ba a ga ciki ba to ga wani <coughs> wata ba sai a ƙara wata uku ya zama shekara guda kenan in aka yi shakka wallahi lam yahdin haka kuma yan matan da ba su mahaila ba su ma wata uku din ne uratul hamali ajaluhunna an yadhara hablahun mata masu ciki kuma idan su aihuwa in sun aihu ko sun yi bari to idda ta ƙare da mace mijinta zai sake ta da safe zai sake ta da safe yi nan ɗan jima da rana sai mijin ya mutu da mijin ya mutu a ko bai sake ta bai mijin ya mutu ko da safe ko da rana sai ta aihu da yamma tsakanin mutuwar mijin da da aihuwar da duk bai kai awa guda ba ko ya kai awa guda to ta yi gama iddanta ta kabarta ta kare kenan a kuma in ta yi barin ciki horatul hamali a nan ya zana hamlahun ma buta ciki su in sun haifi cikunansu shi kenan su ta kare ko idan saki ko idan mutuwa ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa lamarinsa ya zama mai sauki a cikin komai Allah yana gaya mana maganin amfanin tsoron Allah ne a wannan sura kamar yadda sauran surori duk abin da ya dame ka ka damu damuwa to ka ji tsoron Allah Allah zai yaye maka damuwa idan matsuwa ta kai matsuwa ka ji tsoron Allah Allah zai yaye ka ji tsoron Allah kana roƙon Allah Allah zai yaye maka matsuwan ومن يتق الله يجعل له ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويؤذم له أجرا ذلك وأنه كنشه كنشه أمر الله الأمر الله أنزله إليكم wanda ya saukar muku da shi a cikin littafinsa mai girma alkur'ani a hannun babban manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yattaqilla duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai gafarta masa zunubansa da suka wuce ويوزم له أجرا كما ألا زي جرم ملادنسا يزما دولي فكرن سري سيامي دسو بوتن الله يبدل الله سيئاتهم حسنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم

فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تآثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته أسكنوهن matan naku in kun sake su ma ku zaunar da su haisu takantum inda can gidanka ne to tana zaune a ɗakinta kamar da in gidan haya ne in kudin hayan bai ƙare ba tana zaune kamar gidanta in kuma kudin hayan ya ƙare to wannan kuma sai a sake yin wata magana tun da gidan dama ba nasa bari na haya ne kuma hayan ta ƙare to masu haya ba za su yarda a ajiye musu matar da mijinta ya mutu ba tare da an ba da kuɗi ba sai in kuma gidan aro ne nan ma dai sai ta zauna kamar yadda take zaune a da nuhun na min haisa sakantum min wujidikum a cikin samun ku zuwar su na kada ku cuce su da su alaihin na kada ku matsa musu cewa za ku fidda su daga ɗakunansu ko kuma za ku canja musu wani waje a nan wajen da suke waje ne mai daraja amma da yake yanzu an rabu bari a komar da su waɗansu ɗakuna na marasa daraja kar yi haka kar cuce su ya su zai yi walihin bayan kunna wulati hamlin in an sake su kuma suna da ciki fa'an fi kuwa laihin na ta ya zana hamlahun mai gidan ne zai riga ba ta abinci har lokacin da ta haihu shi zai ba ta abinci shi zai ba ta abin ɗaurawa in maganan ah, asibiti ya tashi ma shi ne zai biya komai da komai dai shi ne zai yi na nafaka wala tu daruhu na su zai yi hin in kun na wulati hamlin fa an fi gwale na ta zana hun, bai nar zana da kun fatu hun na hun, in ta haihu kuma sai ku yi ladan shayarwa in ta yarda sai ku yi ladan shayarwa ka biya kudin shayarwa ita za ka biya kudin shayarwa ta shayar maka da ɗanku wadda su yi fahimar dare na kun fatuhun na wajurahun wata mai rubai na kun bi maru ku zauna ku yi shawara kar a cuci lati zahar na wani tun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi a zauna a yi shawara yadda ba za a cuci uwa wanda ta haifi yaro ba yadda ba za a cuci uba wanda ya haifi yaro ba uba kara kallafa masa abin da ba zai iya biya ba kuma uwa kara yi mata koro a ba ta abin da ba zai ishe ta ba kara kowa kara cuce ladarar da wa la shi ne musulunci ya hana kada ka cuce karka cuce wani kar wani ya cuce ka wa in kunna walati hamlin fa fi gwalihinna hatta yadana hamlahun wa yadana lakum fa'atuhunna hun? wa ta tamiru bainakum maru wa in ta'asartum in kuma ya gagara ta ko'ina ita matar ta kasa da tsada shi mijin shi ma ya kasa da tsada an ƙi haduwa wasu turdu da hukure shi ke sai a da wata matar uban yaron ya biya ta ta shayar musu da ɗansu in sun kasa jituwa da uwar da uban uwar tashi sai kaza za a biya ta uban ya ce ni ba zan iya biyan kaza ba sai dai kaza ita kuma ta ce dai kaza ne ba zan yi ba sai dai a nemi wata to a nemi wata din sai ya ba ta fasatur da la'ukura man qudira ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله a wajen bayar da kuɗin yin shawara na shayarwa ɗin liyon shi mai kuɗi to ya ba da kuɗi gwargwadon girmansa gwargwadon kuɗinsa kar ya ce ai wani ne ma da ya rabu da matarsa kaza ya biya shayarwa ni ma haka zambe to wani wancan ai talaka ne ba yi da kuɗi amma kai kana da kuɗi to kai sai ka bayar gurgurun yadda masu kuɗi za su bayar wa man kudura da rizquhu wanda kuma abincinsa a matsayi ke ba wato matalauci ne ba da iko shi ma ya bayar gwargwadon ƙarfinsa wa man qudira alayhi rizquhu wanda Allah ya kuntata masa arzikinsa fallin falyunfiq mimma ataahu hula shi ma ya bayar gurgudun abin da Allah ya bashi sai ni ga abin da zan iya bayarwa to in sun kasa jituwa ne daga nan za a nemi wata mace ta shayar musu su biya uban yaron ya biya ta fallin fikin ma ta hula wula <clears throat> la yukallifu Allah a ta yi ha kasan Allah baya kallafawa dan adam sai abin da yake da iko abin da Allah ya bashi shi yake da ikon bayarwa bai da ikon ba da abin da bai da ikon bayarwa la yukallifu la nafsan illa ma atiha sayaj'alu ba ba'da usrin yusra ya kai wanda kake cikin matsuwa karka damu Allah zai kawo sauki bayan wahala bayan wannan matsuwa da damuwa Allah zai kawo sauki da yalwata ina mai musulunta ta zo kusa to ta daga hannun ta yi haka tana jin hausa? to ki ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin je kin tabbata daga zuciyarki har bakinki Allah guda ɗaya ne shi kaɗai ne ubangijin komai da komai kowa da kowa shi ya halicce mu shi ya sama shi ya yi ƙasa shi yake yin komai shi ne ubangijin mu shi muke wata maza kuma kin ce kin yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi kin ce kuma kin yadda annabi isa bawan allah ne manzon allah ne wanda allah ya aiko shi ga mun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan allah bane allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allah ba shi da da shi annabi isa an kawo shi ne ta wata hanya mai ban mamaki irin ikon allah allah ya yi annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba allah ya yi hawa'u ba ta da uwa allah ya yi annabi isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma sai ya yi muna da uwa muna da uba mu da muke da uba din ma ba ubanmu ne yake halittar mu a cikin cikin uwarmu ba uba ba shi ke halittar jinjiri a cikin matarsa ba a'a bai san lokacin da Allah yake halitta wannan jinjiri ba shi abin da aka saba yin nan dai shi yake yi halittan Allah kuma shi yake yin da a cikin uwar uwar duk wanda za a haifa to yadda Allah ne ya halicci wannan jinjiri a cikin matar matar mai miji to haka Allah ya halicci wannan babban jinjiri annabi isa a cikin maryamu ta haife shi ba ta da miji wannan ikon Allah ne dole yi imani da shi ki yadda kin yi imani annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah ba ne kin yadda da abin da kika faɗa kin yadda ko ki ce alhamdulillah kin zama musulma menene sunan ki na da Eh? ne sunan ki na da nankiliu to wani sunan kike so na musulmi aisha aisha mu muna son aisha babbar matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan khadija masha allah to shekarun ki nawa ashirin da tara ko yanzu za ki je ki yi wanka idan kin yi wanka dukkan jikinki akwai a miki alwala za ki yi alwala akwai miki sallah muna da sallah kullum sau biyar akwai sallah kamun rana ta fito da awa guda a subahi kenan akwai sallah bayan karfe ɗaya zuwa karfe biyu zuwa karfe uku ana kiran sallah a zahar akwai sallah bayan karfe hudu zuwa faduwar rana ana kiran sallar la'asar akwai sallah bayan rana ta fadi ana kiranta bagariba akwai sallah bayan nan da awa guda ana kiranta sallan isha'i muna roƙa miki Allah Allah ya karfafe ki cikin musuluncin ki Allah ya taimake ki Allah ya karfafe ki cikin musuluncin ki alhamdulillah وكأين وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا عذابا نكرا عذابا نكرا وكم ديوا من قرية متى القرية أتت عن أمر ربها ونتيجر من كي تكيبين أمور نم أبنجي جنتا القرية قدا wato a cikin garurukan da kafiran da suka wuce kasar annabi nuhu sun yi haka an harakar da su kafiran annabi ludu kafiran annabi hudu sun yi haka mun kafircewa allah allah ya harakar da su kafiran annabi salihu sun yi kafircewa allah allah ya harakar da su kafiran annabi ibrahimu haka kafiran annabi isa haka kafiran annabi muhammadu ma haka to kowa ya ƙi bin umarnin Allah ya shirya gamuwa da Allah Allah zai yi maganinsa wa kayyin min ƙaryatin da yawa alƙarya a ta ta yi girman kai a amri rabbiya ta ƙi bin umarnin ubangijinta na ha hisaban shadidan muka yi mata mummunan hisabi mai tsanani wa ha azaban nukura muka yi mata azaba mai muni shine halakarwa فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا da ta yi girman kai ta ƙi karɓar umarnin ubangijinta sai ta ɗanɗana wa bala amriha musiban al'amarinta na ƙin bin umarnin allah wa kana aqibatu amriha khusra ƙarshen lamarinta sai ya zama asara ta yi asaran shiga aljanna ta samu shiga wuta ta yi babban asara yanzu zalika huwar al-khusran mubin shine babban asara حسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان آجوة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا Allah ya shirya musu ya tanadar musu azaba mai tsanani fattakullaha ya ulil babi ya ku masu kyawawan hankula masu hankula masu lafiya ku ji tsoron Allah kar abin da ya samu wannan alkariya ya same ku duk wanda ya saba wa Allah ya kibin umarnin Allah ya shirya gamuwa da Allah ya shirya gamuwa da karban azaba ta farko da ta ƙarshe wadda take ta lahira ta har abada wa kana gyoto mun ya fuzura abdallahu da mazaban shadida fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya uri albabi ya kuma abuta hankali allazina ya uri albabi allazina amanu ya ulil babi in mun ce masu hankali muna nufin muminai kenan mumini shine mai hankali wanda hankalinsa ya gano masa Allah shi kadai ne ubangiji ya yadda da imanin manzon Allah ya yadda da umarnin manzon Allah abinda annabi ya ce yi duka a yi in ji Allah abinda annabi ya ce a bari duka a bari in ji Allah kuma ya yi imani da dukkan annabawan Allah da littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar da lahira da kaddara shine mumini shine mai hankali kadan zallallahu alaikum zikira ya ku muminai koko ya ku duk duniya gaba daya har hakika zallallahu alaikum zikira hakika Allah ya saukar muku da babban abu na tunatarwa na tunani shine alqur'ani rasulan yatlu alaikum الذين آمنوا لقد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله يا سوكر مكو دببان النوري babban tunatarwa shine annabi shine kuma alkur'ani annabi daga allah yake alkur'ani ma daga allah yake dukkansu an saukar da su daga allah ne a wannan aya yadda aka saukar da ƙur'ani daga allah haka aka saukar mana da annabi sallallahu alaihi wasallama daga allah kamar yadda wata aya take cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa yafu an kaseer kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wannan babban haske na muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan littafi mai bayani duk sun zo muku ne daga allah kadan sallallahu alaikum zikira rasulan babban manzo ya tulu alaikum ayatin lahi yana karanta muku wannan ayoyi na allah alqur'ani ya tulu alaikum ayatin lahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu yana karanta wannan ayoyi masu yin bayani shi kuma yana yin bayani jallazi na ladzina don ya fidda wanda suka yi imani mina zulumati daga duhun kafirci ilan nuri zuwa ga nurin hasken imani yi min billahi wa ya marsaliyan duk wanda ya yarda da abin da aka fada ya yi imani da Allah ya yarda da Allah sannan ya yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda da alqur'ani to nurkilu Allah ce zai shigar da shi jannatin aljanna ta jirimin tati haru wanda korami guda hudu suke gudana a cikinta korama ta ruwa mai kyau korama ta nono mai kyau korama ta zuma korama ta ruwa da ta nono da ta zuma da ta giya khalidi na kuma za su dawwama fiha a cikin aljannan nan abadan har abada allah sa da mu amma wanda ya samu wannan ya zama nasa da hasanan lahu lahu rizqa hakika Allah ya kyauta masa rayuwarsa ya kyauta masa arzikinsa tunda ya zarce har zuwa lahira ya samu babban rabo ya tsira daga wuta ya samu aljanna الله الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله هذا بكل شيء علما Allah nan da ake faɗa mana koyaushe shi Allah Ubangijinmu shine ne karaga sab a samawatin wanda ya halitta sammai guda bakwai duk a cikin alkur'ani ana faɗin sammai guda bakwai bayan da aka faɗi ƙasa guda bakwai sai a wannan wuri wa min ardi hunna haka kuma a ƙasa ma ya yi ta ita ma guda bakwai amma ƙasar maganganu sun yawa akan shaninta waɗansu ci a guda bakwai ɗin nan a mammanne suke da juna har guda bakwai har zuwa ƙasa ta ƙarshe wani suka ce a tsakanin kowace ƙasa da kowace ƙasa akwai fili akwai halitta na mala'iku da sauran bayin allah waɗansu suka ce a'a fili ne kawai ba babu halitta waɗansu suka ce a'a ai halittar ma haddasa su ma an aika musu da annabawa amma dai kam dukkan gaba ɗaya halitta gaba ɗaya ba kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk inda wani halitta yake duk inda yake ko a sama yake ko a ƙasa yake ko a ina yake to annabi muhammadu shine shugabansa ya tanazzalu lamru bainahunna umarnin ubangiji yana sauka tsakanin sammai da kasai litalamu an gada muku wannan ne litalamu annallahu don kusan annallahu shi allah gadirun mai iko ne ala kulli shayin akan duk abin da ya ga dama wa annallah kusan allah kad haqiqa a haɗa a harabi kulli shi ilma iliminsa ya kewaye komai da komai ma daƙa wa ma jalla jumlatan wa tafsilan suratu tarimi wannan sura ce da ake karanta a taharim haramtawa a cikin ta shi yasa a kiranta suratu taharimi annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina aka saukar da ita